cikin ba a yi suna ne ko ba ta Thank you.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 a wannan yammaci na lahadi na litinin a yau muna 27 ga watan sha'ban hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da 15 ga watan biyu shekarar miladiya ta 2026 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya marar iyaka wanda ya ba mu damar wannan haduwa a wannan masallaci mai tsohon tarihi masallaci mai albarka masallacin da ya daɗe ana gwagwarmaya a cikinsa don tabbatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da karantar da al'umma a wannan gari namu na kano muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake ba mu dama halartar wannan wuri domin ci gaba da karatun da muka fara shi jiya wanda ya danganci azumi azumi ita ce ibadar da muke fuskanta nan da 'yan kwanaki kaɗan za a fara ta kuma kamar yadda muka sani rukuni ne daga cikin rukunan musulunci Musulunci mutum ba zai tsayu ba ba zai tabbata ba sai ya yarda da wajabcin azumin rawatar ramadan idan ya yarda da komai da musulunci da ya zo da shi amma bai yarda da azumin watan ramadan ba ba musulmi ba ne wannan kuma ya zanto yana wasa da azumin watan ramadan wannan kuma fasiki ne saboda ka ibada ce wanda a matsayi irin wannan ajibi ne akan kowane musulmi da ya kokari ya san hukunce-hukuncen da suka ta'allaka da wannan ibada mai girman gaske ya san abin da zai gyara ta da abin da zai bata ta kada sa bata yi ba babu wani malami bata a cikin sunan al-arba'a ibn khuzaima ya inganta shi a cikin littafin sa sahih hadith al-laqit sabira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam to bai dawo da abin da ya zuba a bakin shi ba na ruwa in yayi gangancin hadewa to na azumin sa ya lalace to haka nan idan bai bisa kuskure ya kurkura baki ruwan ya wuce ba wai da ganganci ba to azuminsa yana nan azuminsa yana nan kamar wanda ya sha ruwa ne bisa mantuwa kamar yadda za mu zo mu yi maganar wannan matsala saboda haka dan mai kurkura baki ya kurkura baki ya tofar da abin da yake cikin bakinsa da yankin tsaya ya tofar da shi to ba dole ba ne sai ya sa wani hankici ko ya sa wani abu ya tsafe bakinsa wannan bai zama masa dole ba domin shari'a ba ta zo da wannan ba kuma malamai sun yi ijimai akan cewa ba dole ba ne saboda haka in aka ce sai ya yi wannan duk sanda mutu yake alwala ya kurkura bakinsa sai ya samu wani man wato sai ya samu wani hankici ya tsane bakinsa to babu shakka wannan akwai wahalarwa wanda da nawawi a cikin littafin al-Majmu' ya kawo ke cewa faɗar wannan akwai wahalarwa abin da ya yi saura na ruwa a cikin bakinka ya haɗu da yawonka wannan ba a tambayin ka game da shi ba a kuma ɗora maka cewa lalle sai ka ware ruwan da ka gunsa daga yawon da yake cikin bakinka wannan ai an ɗaukara maka wannan an ɗora maka abin da ba zai iya yiwa ba ya za ka yi bambance su ka ware su ka fito da ruwan shi kaɗai ba tare da ka bar wani abu na ruwa a cikin bakinka ba haka nan ya wanda yake bakinka ya wanda yake bakinka don ka haɗe shi wannan ba zai da wato taɓa azuminka ba dan mutum ya haɗe ya wanda yake cikin bakinsa wani azuminsa yana nan wannan bil ijma malamai ba su yi sabani akan wannan ba babu inda Allah ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya hada ya hada mai azumi haɗiye yawo babu inda aka faɗi wannan kuma da a ce haɗiye yawo zai warware azumi to da dole wannan sai an samu bayaninsa saboda kowa yana da yawo a bakinsa kuma kowa yana haɗa yayinsa to kuma ya zanto ba wani bayani da yake nuna hani kaga ba wanda isa kuma ya zo ce an hana inda wannan bin mata umu bihi balwa abinda kowa yake ciki ne yana da baki yana da yawo a cikin bakinsa kuma yana haɗa yawonsa to inda a ce yana shafar azumi to da sai shari'a ta yi bayani ce amma duk wanda ya tara yawo a bakinsa to kada kada ya haɗe saboda haka idan mutum ya tara yawo a bakinsa kuma ya haɗe to azuminsa yana nan ba abin da ya taɓa azuminsa amma idan ya haɗe yawon wani to wannan azumin ya warware yawa da kasan akwai waɗanda suke shan yawon shehinansu to kaga wanda aka toho yawun shehi ya shato, to azuminsa ya warware azuminsa ya warware eh. azumi ya warware akwai hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imamu Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito yana cewa tana cewa ah, tana tsira cewa kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa sa'im wa yamussu lisana yana sumbantar sai yana azumi kuma yana tsotsa harshen ta wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ya biyo ta hanyar wani da ake kira Muhammad ibn Dinar wanda malamai suka soki lamirinsa a cikin sha'anin hadisi sannan wanda ya ruwaito hadisin daga daga Aisha da Abu Yahya shi ma malamai sun soke shi cewa yakan zo da ruwayoyin da babu wani wanda yake goya masa baya a kansu sauraka ruwayar akwai ta amma babu wannan ƙarin waya musu lisana akwai asalin ruwayar kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha wa huwa sa'i wanda yana cikin musnad imam ahmad da isnadi ne inganci cewa annabi yana sunbatta ta yana azumi amma cewa waya musu ha wannan bai inganta ba don kada wani ya yi hujja da shi akan wato shan shan yawon shehinsa ko wani abu abu na uku ya halatta da mai azumi ko macen da take azumi ta ɗanɗana abinci inda akwai buƙatar haka wata na girki don ta ɗanɗana ta sun cewa abincin gishiri ya ji ko magi ya ji ko yaji ya ji sai ta ɗanɗana don ta ji wannan ba wai don ta haɗe ba ba wai don ta haɗe ba don ta ji kawai ɗanɗanan wannan babu laifi ko mutum ne zai sai abinci amma yana shakkar ko abincin ya lalace sai ya ɗanɗana don ya tabbatar bai lalace ba wannan baya warware azumi Da haka duk wani abin da mutum ya ɗanɗana na abinci don ya gwada ya gwada wannan abincin ya ji yana da kyau ko baya da kyau ko yana da gishiri ko yana da zaƙi ko yana da wannan duk babu komai ya halatta da sharaɗin da sharaɗin abin da ya ɗanɗana ɗin zai tofar da shi kai ya haɗi kada ya ɗanɗana shi kuma ya yi daɗi kuma ya haɗi in yi haka to azuminsa ya tafi in yi haka da gangan yana ta sane ya ɗanɗana kuma ya haɗi to azuminsa ya abin amma in ya ɗanɗana ya ji da abin ɗin to shi firzar ma da ruwa a kusa da shi ya kurkura bakinsa ya tofar to shi ke wannan babu komai ba zai bata masa azumi ba wannan shi ne ra'ayin da yawa daga cikin malamai jimhurul ulama daga hanafiya da shafi'iya da hanabila duk sun faɗi wannan kuma ya tabbata a maganar abdullahi Ɗan abbas abdullahi Ɗan abbas radiyallahu anhu ma kamar da bukhari ya kawo shi mu'allakan bi sigatil jazmi ya kawo shi daga abdullahi dan abbas ba tare da ambatan farkon isnadin ba amma ya tabbatar da jingina shi zuwa ga abdullahi dan abbas ibnu abi shayba cikin littafin sa al-musannaf ya rawaito shi da cikakken isnadi yana cewa la ba'sa an yata'ama al aw shay babu laifi ga mai azumi ya dandana abin da yake cikin tukunya ko wani abu da yake bukatar ya ji ɗanɗanansa haka abdullahi dan abbas ya ce lafazin ibnu abi shaiba yana cewa la ba'sa an yatata'ama as-sa'imu min al-qidr babu laifi mai azumi ya ɗanɗani abin da yake cikin tukunya dan ya gane yayi ko bai yi ba wannan asar ne sahihi nawawi ya inganta shi a cikin littafin al-majmu' hakanan al-albani a cikin littafin sayyid wa'ul ghalib ibn taymiya alaihi rahmatullah a majmu'ul fatawa jalladi na 25 shafi 266 yana cewa wa zawqu at-ta'am yukrahu li ghayri al-haja dandana abinci makaruhi ne idan ba bukata lakin la yufattiruhu dan mutun ya dandana ba zai barware masa azumi ba amma lil hajati fa huwa kal madmada amma idan akwai bukatar da za ta sai dandana sai ya dandana to wannan kamar da baki ne babu bambanci ma'ana la yufassiru ya sa shi ya zama azumin sa ya kare to akwai abin nan allurar tushe da muka yi magana ta jiya wanda irin abin da ake tusawa ta dubura saboda rashin lafiya irin magunguna da ake sawa suna ce masa alhukna ko kuma alhukna ta jiya. ba ko jiya na yi bayanin cewa malamai sun yi saɓani wasu cewa suna ganin cewa tana da wato in har za ta kai ga tumbi za ta shiga can ciki ta ta warware azumi wani malaman da suka faɗi haka suna ga cewa tana iya ɗaukan matsayin abincin da yake shiga cikin mutum amma akwai malaman da suka ce a'a ai ita ba daidai take da abinci ba ba ta yi kama da abinci ba kuma ba ta ɗauke da wani sinadari wanda yake a makwafin abinci illa iyaka dai kawai magani ne da zai sa ciki ya saki kawai ya fitar da abin da yake cikinsa don galibi irin masu cikinsa ya abin nan ko hanjinsa ya daddaure shi yake ba irin wannan saboda cikin ya saki su fitar da abin da yake cikinsa saboda haka ita tana fitar da abin da yake ciki ne ba wai tana ƙara wa ciki wani sinadari ba ne da mutum zai ƙara jin ƙarfi ko ya ƙara jin lafiya ba abinci ba ne saboda haka wasu daga cikin malamai suke ganin wannan ba zai warware azumi ba wannan ra'ayin eh, hazin ne da sauran malaman zahiriya haka nan shine ra'ayin alkazi Hussein daga cikin malaman shafi'iya ah, kuma shine ra'ayin al-Hasan ibn Salih wani daga cikin magabata shi ma yana ganin haka kuma shine zaɓin Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullah da kuma ah, Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen a cikin fatawansa ah, kuma wannan ne ra'ayin da ne daga cikin malikiya a cikin littafin sa tafsira ya yi ishara zuwa ga wannan yake cewa yana warware azumi to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin haka saboda girman sha'anin azumi ba zai yi ba abu yana faruwa kuma yana iya taba azumi kuma ya zanto annabi sallallahu alaihi bai yi bayanin sa ba kuma da yayi bayanin cewa yana warware azumi to da arwaito mana saboda babu wani abu na shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al'umma bayani wanda ya bace babu shi ko dai ka sani ko ka jahilta amma akwai shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gama bayanin komai da ya danganci shari'a har Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya cika addini saboda haka inda akwai wani bayani da ya danganci wannan da ya shafi warware azumi da yin wannan to da ya zo cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam muka mai da muka faɗa al'asulu shine as-siha sihatul ibada mutum in yayi ibada bai zo da wani abu da shari'a ta ce kai yayi ba ibada ta tana nan daram kada ka busa masa ibada sai kana da dalili idan babu dalili to zaka bar masa ibada sai da take ibnu taymiya a cikin majmu'ul fatawa jaladi na 25 shafi 245 yana cewa wa kadhalika al-huqnatu la tughazzi haka nan irin wannan cusan ta dubura ya zama kamar abinci a cikin ciki bal ta tasafriqu kuma fil badini yana dai fitar da abin da yake cikin cikin ne abin da yake jiki yake fito da shi kama lau shamma shay'an min al musahhilat dai yake da mutum ya zo ya shaki wani abin da yake sa ciki ya saki Mutum ya yi gudawa ko abin da yake cikin ya fita daga nan mutum ya shaki abu cikinsa ya saki yana azumi ya yi gudawa wanda ba cewa azuminsa ya kare saboda ya fitar da wani abu daga cikinsa wuce to kamar haka ne ko kuma a tsorata mutum ya firgita kasan wani in ya firgita to sai ka ga ya saki ma zawai to kaga dan ya firgita wani abu ya fitar daga jikinsa wanda ba cewa azuminsa abin da shine ce au fazi a faz'an au au jaba istitlaq jawfi ko ya ji tsoron da ya sa cikinsa ya saki wahiya la tasilu idan na maida kuma wannan cushen da ake baya zuwa ga can tambayi ya shiga cikin cikin mutum har ya zama kamar abinci to wannan shi ma a bisa kaulin waɗannan malamai baya warware azumi haka nan allurar da ake yi wa mutum a jijiya ko a abin nan ko a cikin naman jikinsa ko a cikin fatarsa wannan idan ba allura ba ce wacce take ɗauke da sinadarin abinci allura ce dai kawai haka ta zazzabi aka yi wa mutum ita ko ta malaria ba ɗauki take da sinadarin abinci ba zaune ita ma ba ta warware masa azumi sawon an yi masa ita a jijiya ne ko a cikin naman jikinsa ne to a dama tsansa aka yi masa ko a duwawu aka yi masa ko a cikin fata aka yi masa ita wannan ba za ta warware masa azumi ba wannan shine ra'ayin a wasu daga cikin manyan malamanmu mu kamar Sheikh Ibn Baz Sheikh Salih Al-Uthaymeen sauran malamai kuma shi ne karar bayan abin nan mujamma ulfiqhi wato matattaran malamai waɗanda suke tattauna sha'anin fikihu sun tattauna abinda suka fita da shi kenan da cewa irin waɗannan allurori waɗanda suke ba masu tsayawa a matsayin abinci a cikin mutum ba sa warware azumi kasa akwai allurar da idan mutum baya cin abinci aka yi masa ita to sai ta zanto a matsayin abincin da baya iya ci wani tana warware azumi wannan tana warware azumi daidai take da ya ci abinci ko ya sha abin sha amma ba irin wannan allura ba kuma normal allura da aka saba yi wannan ba ta warware ba ta warware azumi saboda al'asulu kamar yadda muka ce shine as-sihha sihhatus al-ibada hatta yaquma dalilun ala fasadiha idan mutum ya ibada ka bata masa ibada sai kana da dalili dan ya je an masa allura saboda yana zazzabi ko yana malaria masa allura to ka ce azuminsa ya lalace sai kana da dalili da ya nuna haka saboda haka allura ba ci bace ba sha bane ba ta matsayin ci kuma ba ta matsayin sha saboda haka ba a ba a warware wa mutum azuminsa da wannan mutum yana so ya duba fatawan Sheikh Salih Ibn Uthaymeen ko kuma fatawan Ibn Baz da fatawan daɗi Da'ima duk sun yi magana akan wannan abu na shida amfani da inhaler sakon inhaler ta masu asma masu cutar asma kan rike inhaler idan abin ya taso su shaƙa daga sun sa ta a baki sun shaƙe ta sun ja iska to kuma sai buka musu ƙofofin abinan huhunsu sai su samu damar yin numfashi yadda ya kamata to ita ma wannan mutum yana azumin ramadan kuma yana azumin nafila ya yi amfani da ita azumin yana azuminsa bai lalace ba azuminsa bai lalace ba wannan ne fatawar sheikh bin baz da sheikh salih bin isamin Thank you. zaka haka amfani da inhaler baya warware azumi wanda ne ra'ayin da yawa daga cikin malaman fiqh na wannan zamanin suka tafi a kansa a taron malaman fiqh da suka yi karkashin kungiyar likitoci likitoci musulmi na kasar Kuwait a 1997 a sun fita da wannan kudiri sannan shine ra'ayin ibn Baz da ibn Ismi cewa ba ta warware saboda wannan a yayyafin da yake cikin ita wannan inhaler da mutum yake shaka saboda asma wani iska ce kawai take fita iska ce wadda kuma ba ta wuce ba ta wuce hoho aikinta shine ta bude kafofin abin numfashi da wannan asma din ta rike ta rufe to wannan inhaler din aikinta shine wannan iskar da zaka shaka daga cikinta da abin da take dauke da shi na magani shi ne zai buɗe maka wannan kafofin numfashi na da yake cikin huhun mutum amma baya zuwa wannan yayyafin baya zuwa har cikin ma'ida baya zuwa cikin abin nan tumbi baya zuwa can ciki baya zuwa ciki kasa huhu to kaga wannan ba ci bane ba sha bane tunda ci da sha ba huhu yake tsayawa ba yana wucewa har abin nan kuma da a ce ma wannan razas din wannan yayyafin da aka shaka na iska zai kai zuwa ga zai kai zuwa ga hanji har kuma ya gangara ya shiga cikin ya shiga cikin tumbi to wannan aka samu dan wani abu ne kankanin gaske ne mai wato ba ba ya da yawa abu ne kadan kadan din ba sosai domin ita al'ubwa as-saghira wato dan karamin gwangwanin shi wannan abu na din a shi wannan inhaler abinda take dauke da shi 10 milliliter 10 milliliter ne a ciki an san milliliter milliliter shi ne bisa ɗaya bisa dubu na lita a san lita mil ɗaya daga cikin lita shi ne ɗaya bisa dubu nata to kaga bai fi goma bisa dubu ba na lita ɗaya a cikin shi wani ɗan gwangwanin sannan abinda za ka shaƙa lokacin da ka shaƙe abinda za ka shaƙa ɗaya bisa ashirin ne na wannan mililita ɗin ɗaya bisa ashirin ita kuma lita ɗin abin lita ɗin ɗaya bisa dubu ne na lita ɗaya ka gaba wani ba wani abin ba ka ce ka iya taɓo shi ba wataƙila ba zai taɓo ba to saboda haka shi kuma wannan bakan ɗin wannan abin inhaler ɗin da ake shaƙa wato ƙaramar wannan tana ɗauke da shakar wannan abin din saboda kaga inda a makaddar cewa akwai wani abu da yake wani yayyafi da yake sauka har ya je can tumbi ka samu ba wani abu ba ne, wani wani abu alqalil yufa anhu shi yasa yi afuwa da ruwan da zai makale a cikin yawon ka lokaci da fikas ne da su yake ɗauke da su waɗanda sun kai takwas kuma suna amfani ne wajen kare da da shi da kuma haƙora daga cututtukan da za su iya kama su amma shari'a ta yarda a yi amfani da asuwaki ana asibi duk da wannan chemicals ɗin da yake ɗauki da su ba a hana amfani da su ba hadisin amir ibn rabi'a wanda imamul bukhari ya kashi mu'allakan ibn abi shayba ya kawo shi da cikakken isnadinsa yana cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yastaqu wa huwa sa'imun ma la uhsi na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba yana azumi yana aswaki kaga tunda ba a hana wannan yin aswakin ba duk da wannan sinadarin da yake cikin aswakin kuma zai shiga ya hada da yawon mutum kuma an yarda ya hada yawon sa kaga dan ya shaƙi inhaler wannan ba zai warware masa azumi ba sannan kuma shigar sa ma kamar yadda muka faɗa Shigar sa din ma a ce ya kai ya kai timbi shi ma ba wani abu ne tabbas wani abu ne wanda yake mashkukun fihi ba wani abu ne da yake tabbas azumin mutum yayin da yake azumi tabbas ne yaqini ne amma duk abin da ba yake shakka ce to shakka ba ta gushe saboda yaqini ba ya gushewa saboda shakka eh al-yaqinu la yazulu bi-shakk saboda haka dan kana shakkar ko wannan dan dugon a iskar da take cikin inhaler ta ta je maka can ciki ko ba ta je ba to wannan shakkar bai kamata ta gusar maka da yakinin da kake da shi da cewa azumi kake ba an gane yawa saboda haka babu matsala da suke da larurar asma su yi amfani da inhaler ko da suna azumi babu su da matsalar wannan ah, abinda za a iya riskarwa da wannan wanda shine abu na bakwai shine oxygen da ake sawa marasa lafiya akwai gas na oxygen da ake sawa marasa lafiya saboda sun shiga wani yanayi da numfashinsu yake tsayawa yake cicijewa to sai a sa musu oxygen domin su samu numfashi yadda ya dace a sashi a ta hanyar baki to wannan shi ma baya warware azumi shi ma daidai yake da waccan inhaler din ba su da bambanci al-mujamma al-fiqh al-islami wanda yake karkashin OIC da suka yi taron su suma taron su na goma suka tattauna waɗannan matsaloli tunda waɗannan duk suna cikin nawazil abubuwa sababbi waɗanda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a da wani oxygen da ake sa mutane a baki saboda ba za a yi tunanin cewa a samu wani hadisi da ya ce ga hukuncin oxygen ba haka malamai suka haɗu suka tattauna suka ga cewa yaya shi oxygen ɗin yake ya yake aiki aka yi bayaninsa likitoci suka yi bayani sai suka kula cewa wannan bai kai a ce zai warware wa mutum azuminsa ba ila iyaka wani abu ne kawai da yake buɗa masa kafofin numfashinsa yake kuma iya samun ya yi numfashi saboda haka dan mutum ya shaƙi iska da ya yi numfasa ta wanda ba za a ce wato ya fito da ita ta numfashinsa wanda ba za a ce azuminsa ya karye saboda wannan ba domin wannan baya daga cin ci da sha ba za ka kira shi ci ba ba za ka kuma ka kirawo shi sha ba kuma ci da sha a cikin azumi su aka hana amma ba shakar iska ba ba ana kaka shaki iska ba ko ka shaki wani abu na oxygen da zai je cikin ka kuma ya dawo don haka wannan baya warware azumi abu na takwas shine aswaki aswaki babu laifi mutumin da yake azumi ya aswaki musamman ma idan ya zanto aswakin ba danye bane shatam musamman ma in ba danye bane nan kusan ijma'i ne na malamai kan cewa babu laifi dan mutum yayi amfani da wanda yake ba danye ba akwai hadisai da yawa da suka zo wasu suka kwadaitar akan yin mai azumi da asuwaki wasu suka nuna mashru'iyar yin haka to amma dai dukansu ba su inganta ba abinda dai ya tabbata shine al'asul shi shine ibaha halaccin yin tunda ba a samu wani abu wanda yake nuna rashin halaccin yin ba tunda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ayyana yana ana aswaki inda a ce asuwakin yana warware a azumi so da bayani zai fito karara tunda wani abu ne da kowa da kowa yana amfani da shi a lokacin ba zai yi ba ce yana warware azumi kuma annabi ya kin bayanin yana warware azumi sai wani daga baya zo ya yi bayani yana warware azumi wannan ba zai yi ba saboda haka malamai suka ce wannan amrun ne ta umu bihi umu bihi balwa abu ne da ya shafi kowa da kowa to in aka ce ba a samu wani bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna akasin abin da mutane suka saba yi ba to bai kamata a canza ba a ce a in azumi ya zo a hana su yi sun saba yi kuma annabi ya san an saba yi shi ma kuma yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana asuwaki matuka har ma Aisha take cewa ba taba ga mutumin da ya iya aswaki kamar aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga da yana warware azumi to da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa laula ana shaqqa ala ummati la amartum bis salati ma kulli salah ba dan ka ummata wa al'ummata ba da na umarce su su rika yin aswaki yana nufin umarni na wajibi da na wajabta musu yin aswaki tare da kowace sallah duk sallar da aka zo in ce to wajibi kowa ya aswaki to zai zama akwai wahalarwa zai ya zanto kowane lokaci kana yawo da aswaki a aljihunka in ka manto shi a gida ka zo za a yi sallah ka duba ba a suwaki to sai ka fita daga taji ka ɗauko kuma ka ce wani ya ara maka kuma kaga zai wahala bai ce banda lokacin azumi ba bai ware wani lokaci banda wani lokaci ba suka ce to wannan ya nuna kenan al'asulu shine al'ibaha cewa abin asali ne wannan ittifaki ne na malamai musamman shafi'i wal hanabila su shafi'i wal hanabila su suna ganin cewa mustahabbi ne idan mutum aka yi zawali wato rana ta raba tsaka bayan azahar to lokaci da rana ya ga dama ya asuwaki ce lafi awwalihi wa lafi akhirihi bai ji suna hana yin asuwaki a farkon lokaci ko a ƙarshen lokaci ba farkon yini ko ƙarshen yini ba yace wa lam asma ahadan min ahli al-ilm yakrahu dhalika wa la yanha anhu kuma jin wani malami ba wani yake cewa makaruhi ne Abdul Razzaq السنعاني أشكل لتافع المسنف ده ابن أبي شيبة شيما أشكل لتافع المسنف ده الفسوي أشكل لتافع المعرفة والتاريخ ده البيهقي أشكل السنة الكبرى شرويته ده السنة دي سنة كولا بعد زوالي نيزا كإيه مسواكينك كما با ba zai zama matsala ba ba zai zama maka matsala ba ba zai hana ka samun wancan falalan la khalufu fa nisa'imi inda Allah atyaba inda Allah min rihil misk na'am da saboda ka shi ma yana yi haka nan ya tabbata daga abdullahi dan abbas da sanadi malik yana cewa kai amfani da danye yana ganin karhancin yin amfani da danye a farko ko a ƙarshen rana kuma wannan shine ra'ayi imam ahmad da isaac ibn rahuya da wasu daga cikin malaman tabi'ai amma wasu daga cikin malamai suna ga babu bambanci kai da danye ko kai da busasshe duka ɗaya ne kamar al-sauri sufyan ibn sa'id al-sauri da kuma al'auza'i abdurrahman ibn amr al'auza'i da shafi'i da abu hanifa da almajiran abu hanifa da abu saur da kuma wasu daga cikin tabi'ai kamar mujahid ibn jabr ɗalibin abdullahi ɗan abbas kamar Ibrahim naka'i kamar afa ibn abi rabah wanda malamai ne na tabi'ai kamar ibn sirin shi ma tabi'i ne to duk waɗannan suna ganin babu bambanci kana iya yin amfani da danye kana iya yin amfani da busasshe duk wanda kai kuma ba da da laifi Ibn ulayya wato isma'il ibnu ibrahim ibn ulayya ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na basra a zamaninsa yana cewa ku sunnatu as-sa'imi wal muftir wal ratbu wal yabisu sawa aswaki sunna ce ta mai azumi da wanda ma baya azumi yace da danye da bushashe duk ɗaya ne li'annahu laysa bi ma'kulin wala mashrub dan ba abinci bane ba abin sha bane to zaka iya shigar da brush da makilin zaka iya cewa brush ma da makilin yana iya yana iya zama halal shi ma tare da mutum ya kiyaye kada ya bari ya tafi cikinsa saura burush da makilin yayin da kake gogawa ka sa ruwa to in kai wasa ya wuce cikin ka da gangan kana sane to ka yi wa kanka ka sassaba saboda haka an haƙura da shi a bari sai da rana a yi aswakin shi burush ɗin a bar shi da daddare don an sha ruwa to da zai fi daɗi daga sauƙi abu na tara shi ne amfani da man shafawa mun san man shafa shi ba yana shiga jiki Eh, yana shiga ƙofofin fata to amma bayan yana zuwa ciki yana zuwa can uwa hanji a baya zuwa saboda haka dan mace ta yi amfani da man shafawa ko jambaki ko ka yi amfani da man da ake sawa a labba din nan don ya laushi duk wannan ba zai warware maka azumi ba dan ka shafa wannan mayuka duk ba su abin nan ba dan mace ta je a mata makeup wannan duk ba zai ba zai warware mata azumi ba ko mutum ya sa turare a jikinsa wanda duk baya wani azumi saboda ba abinci bane ba abin sha bane kuma baya tsayawa a matsayin abinci ko abin sha abu na goma shine alhijama kaho kaho an san cewa wannan malamai sun yi saɓani amma mafiya yawancin malamai jumhurin malamai al'immatus salata duka imam abu hanifa al'imam malik al'imam shafi'i dukkan su sun haɗu akan cewa babu laifi ga mai azumi yayi kaho babu laifi ga mai azumi ayi masa kaho ko yayi wa wani kaho ba ya da matsala wanda suka saba anan sune alhanabila sune alhanabila wanda yana cikin mufradat abubuwan da mazhabar hanbaliya ta kadaita da shi amma duka yawancin magabata malamai suna cewa azumi baya bata baya bata wato kaho baya bata azumin mai wanda aka yi wa da wanda yayi duk azumin su yana nan saboda mai saboda hadisin da ya zo a cikin sahihai hadisin bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ihtajama wa huwa sa'im yayi kaho alhalin yana azumi yayi kuma alhalin yana azumi sannan akwai abinda imamu bukhari ya fitar daga sabit ibn aslam al-bunani shi kuma daga anas yake cewa an tambaye anas dan malik tabi'i aslam yake ce abin nan kai sabit yake ce an tambayi Anas dan Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama akuntum takrahuna al ala sallallahu alaihi wasallama ku wato kuna ganin makaruhi ne ga mai azumi yayi yayi kaho a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ana ya ce la la ba ma ganin shi abu ne abin abin ki yace illa min ajli dhaf kawai dai mukan ce kai yayi domin kai yayi jikin sa ya rauni saboda fitar da jini daga jikin mutum yakan sa jikin mutum yayi rauni inda kake azumi baka ci ba baka sha ba da tsawon lokaci kuma kaje aka ebi jininka aka ciri wani abu na jininka to babu shakka ba a yi sa'a ba jikinka zai iya yin rauni to kuma sai mutum ya fara laliban ko ya karya azuminsa saboda haka shi yasa suka ce to wanda yasa muka ce abin da yasa watakila aka yi wa Anas wannan tambayar Anas a Basra yake kuma mutanen Basra sun kasance idan azumi ya zo duk sai a rufe gurin yin kaho duk kantinan kaho sai a rufe su sai da daddare ake budewa to wataƙila wannan shi ya jawo ake yi wa Anas wannan tambayar tunda yana cikin su shi kuma sahabin Annabi ne cewa kuma a zamanin Annabi haka ake ba a san yi wa mutum kaho da rana sai ce la ce a'a illa min ajli dha'f kawai saboda dai raunin jiki ne kan jiki ya rauni ba wai dan azumi ya warware ba haka na ibnu abi shayba ya fitar a cikin musannaf dinsa daga ibnu ulayya shi kuma daga humayd humayd ibnu abi humayd at-tawil almajirin anas dan malik ne yake cewa su'ila anas an al-hijabati lis-sa'id an yi wa am anas tambaya game da wato kaho ga mai azumi sai ya ce makon da na hasibu min zalika illa jahdahu ba abinda kawai muke gudu muke tsammanin kai ya same shi shine wahala kada a yi masa tsaho kuma a gama ya tashi kuma yana tangadi ko yana gani dishi-dishi ya je ci karo da wani abu ya je faɗi ya fasa kai abubuwan da za su iya cutar da shi shi kawai muke tunani wannan sanadin sa sahihi ne zuwa ga anas haka na abu dawud ya rawaito har ila yau suran ɗinsa daga anas da sanadi sahihi anas yake cewa ma kunna na al-hijamata lis illa karahiyatal jahad ba mu ka cewa mai azumi ya bar ya bar yin kaho ba sai dan gudun kai ya sha wahala abinda zamu fahimta anan shine babu maganar warware azumi cewa azumi ya warware haka nan Abdurrazzaq as-San'ani a cikin musannaf shi ma ya wato daga Abu Huraira da sanadi sahihi an tambayi abu huraira game da mutumin da yana azumi kuma aka yi masa ƙaho sai ya ce ara aita in a alai ya kake gani in ya suma wato yana so ya nuna maka cewa ƙahon a irin wannan lokacin zai iya jawo mai faɗi suma amma ba wai magana ce ta azumi ya warware ba shi ya sa ibnu abi ba? shi ba ya fitar daga a cikin musannaf ɗinsa daga abu musa al-ash'ari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutum yake ce masa ala tahtajim binahar me yasa ba za ka kaho da rana ba sai ce a ta'muruni an uhri qadami wa ana sa'im kana so in zubar da jini na alhali ina azumi a tuni wanda yana nuna maka cewa babu wani daga cikin su da ya magana karewar azumi inda a ce azumi yana lalacewa ne idan an yi kaho to da ba wannan ba wannan ce an sasu ba sai a ah, ya zaka ce in yi kaho bayan ka san kaho yana kare azumi sai dai su yi maganar gajiya su yi maganar suma su yi maganar wanda yake nuna cewa wannan ya sa suke kaucewa yin kahon da rana ba wai don yana kai da azumi ba so duk waɗannan asar ne daga sahabbai wanda suke nuna cewa yin kaho da mai azumi baya warware masa azumi to wannan shi ma wanda aka yi wa kahon ba shi kuma wanda ya yi kahon bare mai kahon shi a ce shi ma azumin sa ya warware to shi me yayi me ya hada shi da warwarewa azumi kawai ya yi wani kaho shi kenan sai azuminsa ko kwaɗan kahon da yake tsotsawa shi ne ake cin ganin kama ya tsotso wani abu ya shiga cikinsa abdulrazak da imamu ahmad sun fitar da imamu ahmad da abu dawud da ibn abishai ba da sanadi sahihi sun fitar daga abdurrahman da abu laila yake cewa wani mutum daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi ya gaya mun cewa manzo sallallahu alaihi ya hana naha anil wal muwasalati wa lam yuharrimhu ba itqan ala ashabi ya hana sahabbansa su yi kaho suna azumi ko su yi tazarcen azumi kan idan an zo a sha ruwa da magaruba mutum ce zai zarce sai wata asuban daga asuba zuwa asuba annabi ce a sai haka sai haka sai ya ce walam yuharrimhuma amma ba haramta musu yi ba da haramta musu ba su yi kahon da kuma haramta musu su yi ta zarcen azumin ba amma ya hana su da ifka'an ala ashabihi dan ya san sahabbansa ya bar su cikin karsashi da da da da da su da lafiya dan kada su je su yi abin da zai ruguza musu lafiya to shine sai wanda ga cikin sahabbai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah innaka tuwasilu ila sahar kai kakan yi zarce azumin ka maimakon an sha ruwa ka sha ruwa sai ka zarce sai wata asubar saboda ka suna ga su mai ba zai basu ba su bashi ba zai basu su yi ba ba sai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya bar su su ma su koyi da shi su rika zarcewa to shine sai yake cewa inni bi ila sahar yut'imuni rabbi wa yasqini ina yin tazarci har zuwa asuba saboda ubangiji yana ce da ne shayar da sahabbai annabi ya hana su to amma suna ganin tunda ba haramta musu yayi ba su za su gwada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zarce da azumi su ma sai suka zarce sai ya ƙara zarcewa sai suka kuma zarcewa sai ya ƙara zarcewa kai abin ba zai yiwu ba aka kwana uku annabi bai sha ruwa ba annabi ya ce to wannan nake je muku saboda inni lastu kai atikum inni abitu yat'imuni rabbi wa yasqini ni ba ire ba irin ku ne ba irin ku bane ni ina kwana ubangiji yana ciyar da ni shayar da ni kakka zaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare mala'ika ne yake zuwa tashe shi ka masa abinci ya ce ciki kakka ci wannan ana ce yana ciyar da ni shayar da ni ana ka masa abincin gidan aljanna ne da da ruwan alkausara ana ba shi yana sha to in haka ne ai babu birgewa babu birgewa inda har zai ce sha a wannan yake nufi ba wannan ya tsotsa'imu ne wa yaski ne ai bilgiza'in ruhi saboda shagaltuwarsa da tunanin ubangijinsa da ambatan ubangijinsa da tunanin lahirarsa ba ya jin yunwa ba ya jin kishi idan akwai abin da ya ɗauke maka hankali ya shiga zuciyarka to ya kan sa ka manta da ci da sha a rayuwar mutum an san ana jin wannan to shi ubangijinsa ne a gabansa saboda haka wannan tsayawa da yake yi wajen tunanin ubangijinsa da ambatansa da bauta masa daidai yake da ya ci ya sha saboda ka ba jin yunwa ka wannan shi ne ciyarwar da shayarwar kakkaza cewa abinci yake cika cikin sa ko ruwa ake kama masa ya sha to ina haka ne to sai ce to ai dan ka ci ka sha ne mu ma da ana kama mana muna ci muna sha mu ba za mu iya eh to a shahid anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su musal kamar yadda ya hana su hijama saboda mai ibqa'an ala ala ashabihi dan ya bar sahabbansa cikin karsashi da da da karfi ba wai dan azumin su ya warware ba saboda shi abin da yake warware azumi shine abin da ya shiga ba abin da ya fita ba ba abin da ya fita ba abin da ya shiga ita kuma alwala abin da ya fita shi yake warware ta ba abin da ya shiga ba wannan shine abin da sahabbai suke faɗa Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda yazo cikin musannaf na Abdul Razzaq Mu'jamul Kabir na Tabarani ya rawaito ta hanyar sa yana cewa innamal wudu'u mimma kharaj was-sawmu mimma dakhala wa laysa mimma kharaj ita arwala ana yin ta ne daga abin da ya fita mutum yayi bawali ko yayi ga'idi ko yayi rihi kaga fita yayi daga cikin sai a saka shi kuma azumi abin da ya shiga ne sai ka ci abinci ko ka sha ruwa to shine zai warware maka azumi imam al-bukhari ya fitar da a cikin babul hijama wal qai'il as-sa'im ya fitar daga abu huraira yake cewa idza qa'a fala yuftir fala fala yuftir ko la yuftir idan yayi mutun yayi amai wannan azumin sa ba zai warware ba ba zai kare ba hakanan as-sawm mimma dakhala wa laysa mimma azumi yana warwarewa ne da abin da ya shiga ba abin da ya fita ba to kaga ita kuma abin shi kuma kaho ai fita fita ne ba shiga bane jinin jiki ne ya fita babu bukhari ya fitar ta'liqan ibnu abi shayba ya kawo shi da cikakken isnadi haka da ibnu munzir ya kawo shi da sanadi sahihi daga abdullahi dan abbas yake cewa <clears throat> yana magana akan al-hijama lis-sa'imi wato yin kaho ga mai azumi yake cewa alfitru mimma dakhala wa laysa mimma yakhruj wal wudu'u mimma kharaja wa laysa ma dakhala kamar da yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa kamar yadda Abu Huraira ya faɗa duk bakin su daya cewa alwala ita ce abin da ya fita yake karyata shi kuma azumi abin da ya shiga ibnu abi shayba da ibnu khuzaima sun fitar da sanadi sahihi daga Abu Sa'id al-Khudri yana cewa <clears throat> annahu kana la yara bil hijamati lis-sa'imi ba'san baya ganin laifi dan mai azumi yayi yayi abin nan <clears throat> yayi kaho yanzu mu ga cewa wannan duka magabata magana ɗaya suke yi sannan kuma in kai kai kiyasin sa da sauran najisosi da suke fita daga mutum yana jini ne ya fita bawali ga'idi duk wannan baya baya karya mutum azumi don ya fitar da shi amma hadisin da aka ruwaito kwai hadisin da aka ruwaito cewa aftar alhajin wal mahjum nabi ya ga wasu mutum biyu ɗaya na yi wa ɗaya kaho suna azumi nabi ya ce to da mai kahon da wanda ake kahon azumin su ya kai wani hadisi yana da rauni malamai da yawa sun raunana shi to amma idan mutum yana so ya kaho kamata in yana dan ya fita daga saɓani, saboda ibnu taymiya yana tare da imamu ahmad akan wannan ra'ayin da cewa azumi yana warwarewa da yin kaho ya yi a cikin risalar sa ta siyam ko kuma ma yuftir wa ma sa'in, ya yi yayi dogon bayani wajen kare wannan ra'ayin cewa mutum yana azumi aka yi mai kaho to da shi da mai masa kahon duk azumin sa ya lalace to saboda haka ya mutum ya yi da daddare in yana so a yi masa ya fi don ya fita daga cikin rudani a ibn kudama yana cewa <coughs> kana jama'atun min as-sahaba yahtajimuna laylan fi as-sawm idan suna azumi da yawa daga cikin sahabbai da daddare suke yin suke kaho mun ji maganganunsu a baya da wani ce kana so ka zubar da jina ne kana so a su da sauransu kana sai yake cewa saboda wahala Eh, a basra da rana gaba ɗaya rufe guraren kaho ake yi don haka yake cewa da yawa daga cikin sahabbai sukan yi kahonsu da daddare daga ciki akwai ibnu umar da ibnu abbas da abu musa al-ash'ari da anas dan malik wasu kuma suka ce suka ga babu babu babu matsala ko da ranar mutum yayi kamar abu sa'id al-khudri kamar ibnu mas'ud kamar Umar salama al husayn ibnu ali <coughs> da urwa ibnu zubair da sa'id ibnu jubair to idan muka dubi wannan sai mu ga wato daukan jini daukan jini a asibiti ga mai azumi yana ƙarƙashin wannan an gane yadda aho ba zai karya masa azuminsa ba haka nan dan an yaje an ɗau jininsa saboda za a yi masa gwaji ko zai ba mu wani taimako nan ba zai warware masa ba zai warware masa azumi ba ko da kuwa jinin ya kai lita ɗaya komin yawansa ko mu ce jarka to sai abu na sha ɗaya da cewa lokaci ya yi amma dai a yi haƙuri zan tuttura su haka abu na sha ɗaya wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa tuman da ya ci ko ya sha bisa mantuwa wadda shi ma babu komai a kansa ya ƙara shi azuminsa wannan shi ne ra'ayin jumhur ahalil mafi yawan malamai alhanafiya wa shafi'iyya wal hanabila wanda suka saba anan su ne malikiya amma aljumhur al'immatu thalatha duk sun yarda cewa mutumin da yake azumi ya manta ya ci ko ya sha azumin sa yana nan ya ci gaba da azumin sa babu komai a kansa saboda Allah subhanahu wataala ya ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama idan muka yi mantuwa ko muka yi kuskure kuma ya tabbata a cikin sayin muslim hadisi abdullahi dan abbas Allah subhanahu wata'ala ya ce na'am qad fa'altu na yi muku hakan na ba ku abin da kuka roƙa saboda haka Allah ya karɓi wannan addu'ar idan ya zanto wanda yayi abin da mantuwa bai yi laifi ba to kaga ba yi wani abu da aka haramta masa azumi ba ba haka ba dalilin sa bata masa azumi bai yi wani abu da aka haramta masa yin sa azumi ba tunda ba shi da laifi to ma'anar ba shi da laifi bai aikata abin da aka haramta masa ba to kaga mahdul qiyas shine azumin sa yana nan tunda bai abin da zai warwala masa fa innal ibadata ma tabtulu bi fi'li mahdhur aw tarki ma'mur tana bacewa ne yayin da ka aikata abin da aka hana ka ko kai irin abin da aka saka wannan shi zai lalata maka ibadarka wannan kuma kai ɗaya daga cikin haka ba baka yin abin da aka aka aka saka daga zamba baka kuma bar abin da aka baka kuma aikata wani abu da aka haramta maka ba to dan bai zaba ta maka azumi don wasu na cewa aicewa aka yi ba ka da laifi amma ba cikakka rama ba tubatun ya kafa baya mai ne za ka ce in rama ai ka kama kabi ne da kulli ne ka ce kabi mu amma kuma ka ce sai na rama wani da kare yake azumin ma dama shi yasa ya tabbata a cikin haini hadisin Abu Huraira annabi ya ce man nasiya huwa sa'imun fa akala aw shariba yutimma sawbahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa wanda ya dau azumi sai ya manta ya ci to ya ci kashe azuminsa ma'ana ya ci gaba da azuminsa sai ya ce Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi ma'ana wannan abin da ya ci komai yawansa inda bisa mantuwa ya ci kawai Allah ne ya bashi ya ci ya ci banza ba maganar da ce ya sake idan ka ce ya sake azumin sa kaga bai ci banza ba ya ɗauko azumi tiriyan tiriyan saura watakila watakila bai fi minci talatin a sharuwa ba sai ya manta ya ci sai ka ci azumin sai ya rushe sai kuma ka ce Allah ya ciyar da ka ya shayar da kai wani wani ciyarwa da shayarwa tun da yana nan yana da wuya na gashi na kusa kai wannan ba magana ciyarwa kawai ce an yafe mu amma a ce an ciyar da ni an shayar da ni cewa an ciyar da shi an shayar da shi alama ce ta cewa wannan aikin Allah ne kawai ba aikinsa ba ne ba shi ya ce da gangan ya sha da gangan mabari a kama shi aikin Allah ne ya yi kuma zai zo ciyar da shi ba kuma ya ce je karama ai bai taimaki shi ba saboda ka fi kiwon cewa ai ai ba ba ba ba ba ba ba a ce ai kai ya rama ba to a ce ya rama din mana ai hadisin sai ce to karama amma hadisin bai faɗa ba sai wanda zo kara karama akwai ruwayar dara qutni da sa'i da yake cewa falaka za alai suka ce ta ita bata inganta ba ko bata inganta ba wannan din ya isa haka nan wanda ya ci na sha biyu wanda ya manta ya ci eh, wanda ya yi zaton rana ta faɗi ya yi tsammanin saboda akwai limi ko hazo shi kuma ya ƙagu. ila ya sa abin a gabansa yana ta jira saboda haka sai ga cewa kai yana tsammanin yana da wato karfan zato cewa rana ta faɗi yana da karfan zato yana da azzannul ghalib ba shakka ba a lura akwai shakka in kana shakka ko kwanto wannan ba halatta ba halatta in kana ko kwanto, rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba kakkaci ke ka tabbatar amma in kana da ƙarfin zato cewa ta faɗi ba shakka kake yi ba to in ka ci sai kuma ta bayyana ba ta faɗi ba to shi ma babu ramuwa a kanka Ah, wannan shine ra'ayin ah, mazhabar Ishaq ibn Rahuya riwaya an Ahmad da Dawud da Ibn Hazm kuma Ibn Hazm ya danganta wannan zuwa ga jumhurin salaf wato magabata shine maganar ra'ayin al-Muzani daga Shafi'iyya shine ikhtiyarin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn da Ibn Qayyim alaihi ma rahmatullah dalilin wannan ko shine fadan Allah wa laysa alaikum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadu qulubukum ba ku da laifi cikin abin da kuka yi kuka yi kuskure sai abin da kuka yi da ganganci wannan shine ake kama ku na ayat da muka karanta rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana yana nuna cewa Allah ya yafe mana hakanan a cikin sayyid bukhari akwai hadisin asma bint abi bakr dake cewa afqarna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma ghaimin thumma tala'at ash-shams mun yi wato sharuwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin akwai abin nan lillumi a sama sai kuma rana ta bayyana shi ne aka tambayi hisham hisham ibn urwa cewa to salama an ce salama sai ce to dole ne salama ma'amar yake cewa na ji hisham yana cewa la adri a kazau am la ban sani ba salama ko salama ba wannan ya nuna cewa ba a ruwaito cewa salama ba ba a ruwaito kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su salama ba da a ce an umarce su salama to da wannan yana daga mafi muhimmancin abin da ita za ta ruwaito mana ba sun shaɗin ba sun shaɗin ta ce an samun rama amma ta ce annabi salasar a lokacinsa mun sha ruwa muna zartar rana ta faɗi sanata kuma kai shuru bayan an sa rama wannan ba fi ƙo ba ne sauraka da a ce sun rama to la hufi da lana da an kiyaye wannan ma kuma da an kiyaye da a ruwaito sauraka mutumin da yake zato wato yake ƙarfan zato shine azzannul ghalib cewa rana ta faɗi ko kuma yake zaton cewa wato yake da karfan zaton cewa alfijir bai fito ba ya ci gaba da cin abincinsa shi ma ba shi da laifi idan ya bayyana cewa ya hudu saboda cewa Allah cewa hatta ya tabayyana lakum fayyul abiyar min al-fajr azum ba wai mujarrad tulu al-fajr yake magana ba tabayyana tulu al-fajr Allah ya magana shi shine ya bayyana gare ka cewa ya fito dan ya fito bai bayyana gare ka ba kaci kasha wannan baka da matsala ayar da mun cewa hatta ya tabayyana kai bai bayyana gare ka ba mai laifin ka dama an ada ka ne da bayyanar ru'ul fajr ba da fitowar ru'ul fajr ba da tabayyin din sa da Allah ta ya tsala hatta tsala al-fajr sai sai sai faɗa haka sai kuma sai bai faɗa haka ba wanda yake nuna maka abinda ake so shine ba haramta maka ka ci ka sha ba sai lokacin da ka tabbatar ya bayyana gare ka cewa alfijir ya keto a lokacin ne ya haramta ka ci gaba da ci ko sha da wannan <clears throat> mintuna na suka kare tun ɗazu muna fatan abinda muka faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuma ubangiji ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات من قول ما ألا دوانا أو عيانا من تشيدا ما شاء البركة ما هو أقول لك تكون أم فندم أو دم كل ma'ana abin da fa'in ne na addini ana ji ana sahabiwa ne tabi'iwa ne alhamdulillah mun gode ma Allah subhanahu da ni'ima da mana Allah ya saka mana da alheri alatta da wannan shine karo na uku da malamin zo wannan da, wannan gobe kuma alhamdulillah dukkan ne na kawo malamin na gode ma Allah bisa wannan ni'ima da dubu biyu da shida da dubu biyu da takwas da kuma da dubu biyu da ashirin da shida Allah ya ashirin da bakwai Allah ya sa da da da farko da ni ya yi ta akan tarihin a da farko da malamin dubu biyu da shida a zai tarihin muhammad dan abdul wahab ai mu hajjara ne ko mu kace bari mu zo a zuwa ai muhammad dan wasu sannan aka ba ta kama aure da ta harjuka gari gaba ɗaya. kuma da wannan lacca ita ce sanadin zuwa tsanta more gidan kasu da lokacin ali ya ya fito da abu ta zaƙi kaza kuma inda za ku gani daga nan aka fara hidimar kuma wani lahi hamdu dan nan shi ya raga gargaɗe shi malam kabiru bashir abdulhamid hayaki ko shi ya raga kuma shi ma ina ɗan ina ne dan nan an da Allah wa wannan majalis wala an ci albarka wannan tunanin ko yanzu da muka so a hanyar wani na tsayar da alhamdulillah da ikhlasu inda ya aka kabura ne. Allah ya kafa mu alƙur. Lokacin da aka biya masallacin ya alƙur da ta amman manta mana kila gani muke kuma an gina mana wani masallaci wanda yake rabin da rabin girma da muke ganin wannan masallaci. Domin ɗan nan nan suka take ɗan masallaci ya haka. Ina yi mamun bukari na zuwan Ibn Sa'ad da Bukari da Dan ƙarni ne haka sau ɗan ƙarni. ina yan alimantan sau ɗaya ne mai gurgawa ga masallacin ɓarga ya alƙari malar sabbin wa idan haka ne in mazalitan ba su ta nan ba su da ake mana nan sun gidi kama an mana ne zan ce kama an mana hajji da umara alhamdulillah da kuma ga natijar da wannan masallaci ma alhamdulillah kula da ta ta alƙari wato duk inda alaƙi gina wannan muna faɗa ne bisa ni'imar Allah da yi masa la ba su ya yi albarka da zai ta masallacin Sa'id ibn Zayd mutane da jami'ar riga wansu a zahar koshi da azar koshi magarba koshi bisha ba fa karatu ake a gurin ba ba wani dalilin da ake amma da Allah ya sa gurin albarka ya Allah bai kai Usman bin Affan al-Furqan Qurayi dan Allah ya sa gurin albarka ba san mu ba Allah Allah ya tsara rayuwar sa Allah ya tsara zuriyar sa Allah ya tsara jiya da kwanan sai aikin sa wallahi nan gurin gode da Allah alhamdulillah akwai lokuta na baya shekara ta dubu biyu da muka saka shabab a hannun sunna wanda yake nan malam baba ba sun dan lokacin malam aminu lokacin wanda yake kofar bai zage zango koki dorayi ciromawa zage alis suna ta amma su mun san junan mu kowa ta sai su in za mu mitin lokacin ba GSM ni nake bi duk gidan su kowa su kai mai takarda su kai mai takarda cewa za mu mitin rana kaza ko dai anan ko a sa'a a biyu muke mitin kuma ce in Allah a wannan lokacin za ga kowa ya zo abinda ba zan manta da shi ba wata rana zo ka zo muna mitin a nan gurin ana za a sa wani karatu sai ake cewa waccan kofar ita ce mai matsala waccan kofar idan ake ji ba wanda wanda ya saba zuwa nan ya san wannan kofar matsala ce ya wannan malam sani alkalawi a shida wanda kuma yanzu ya koda gari an fara yi kokari sai ta ji ce wallahi ba za a ƙara ba da ƙoho don ko wallahi ki mu Allah ba ƙara jifa ba har da ko Allah Allah Allah Allah ko bikin da ki ta ka wani ma wallahi in na ga wasu in na ga wasu sai in ji sai ka ji a lokacin tsanan mutum idan ana karatu a nan sai mu haɗa da 'yan sa da 'yan uwan bukari sai mu tafi ba zai saka to kai kaɗai ba ko a tura ma mandula ko tebur ko a wasu ma wani abu haka ba ba abin da ke ko kawai na tura a wasu wanda yake ala na wasu sun fasa akwai mutumin da wallahi a cikin ne ke da daddare sai mun raka cikin dare mun kai shi shagon ya shiga inda mu damu in ba ka ba su shi shiga saboda kawai ku tuna a wani abu na ƙarshen nan tsaya akwai wani bawan Allah ya hana ɗansa zuwa nan masallaci ya sa takunkumi da muka yi shin aka ci aiwa ne yana cikin matsala kaza sai aka wanke tani da ni da wani da dan uwa ma Nasir Idris da yawa mutane su kai shi aka muka je muka same shi muka kwantar da yaran hankali muka ba shi hakuri muka ce kai hakuri wallahi cikin ifin Allah yanzu wannan yaron yana da majalisi da yake karantarwa mahaifinsa ta ci watan minti ɗan da muka a wajen wata jana'iza ake ce ɗan abokin wani mana yanzu ba a ɗaya mu Za ku haushin ne ke Allah maka cikin sarki ya saka malam da su da waɗanda suka gajirce wato shi kuri da gaisa da ƴan uwa da malam kuma godiya sai kuma mu juya cikin haular alaji ko kira babban ma ko a magajin uwa alaji da shi shi ba ya yi godiya ɗan A kai gajiya mana ya gaji kuma eh, dare ya fara yi يا ايها wanda ganimar su ke gaba ɗayan ayyuka kyawawar su wannan bawan Allah Allah ƙarfiya yana da shi duka Allah subhanahu wa ta'ala na kan aya da yi aya ce mu hannu zai zai aya don aya shi iri lokacin da ainihin babban shi iri Allah ya karbar da ana kuma gwarnar waye da zai zo na kujerar wani ikon sa a shi Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya aiki ainihin samun gidan Allah ya sa shi ne kalima kuma min za ka yi kallon ayatun shi ya zama ya ba wannan kujera kuma da jafar hakkin da ma wani abin da wata fila ba a san shi wuce Allah ya. Allah ya saka masa Allah ya saka aka ce yi wani kuma kunci Amma akwai wani abin da ya kamata mu kalla tun jiri da wuri. Babban malamin wanda shi ne ainihin babban mu'azzaki na sunan wannan Allah sallallahu alaihi wa sallam a nan Najeriya shek malam muhammadu abin wa abin muhammadu abokar wuri wani zo unguwan an yi da an yi da shi an hada kashi amma wani da bai ita ba an yi cika unguwa ta ce ganin kan ana ta jefa jefi an gidajen wannan gidan wannan bawa Allah la yi su ce kuɗin magana da kyau in Allah ake yaƙa sai ta shiga yana da kyau idan lokacin da gina wannan masallaci na samun kakon shi ainihin wannan bawa ana yake ba za mu ba mu karatu kowa wani wannan da bai ya ya wara rana ta a daga muke yi yawan sun babbar rumana muka sami hanyoyi masu hala sai ya ba da talata zai sa umdul akam ya sa umdul akam makaddima aka yi gaba daya ƙungoyin garin nan sun ikan girgiza ya mutu su suke yin sunan nan bida suna gani idan an tsaya wajen karatu ya tafi to gaba daya wani ainihin bida ta riga ta zama wuce kada kuma ta kiwo ta ɗauka amma ba su je ko ina ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin maganin su domin man tsaya gina fi aikin malin jafar Allah ya raya ta hanya aikin gini aikin da abin da yake kwata amma ne Allah ya kuma wani Allah ya karɓi hajji amma kan yana yi da kai ko kuma yawa amma babban yi ba wani ne aya ne mafi gai Allah ya kasa masu da kai Allah ya kasa masu da kai Allah subhanahu wa ta'ala ya tuntu baya Allah ya ba mu da dabar wannan ayi amin ba wannan ne an yi wato in an samu yana wuce addu'a ma sai wasu saboda addu'a amma yin addu'a da mu yi insha Allah ya saka mu ko muna ganin bayan suna kasuwa insha Allah ku ba da tsare insha Allah wa rahmatullahi Imam Salisu Ahmad Zango babban imam wannan masallaci kuma shugaban kwamitin wannan masallaci wanda ni ma memba ne amma wani ya kore ni Allah ya baka wallahi mu gode ma Allah dan duk kuskure da nake da yawa ta fuska da ada kana nan yanzu ya zama ba sa tare da mu mu gode ma Allah amma nawa ne wanda da ba sa tare da mu yanzu ke tare da alhamdulillah ko yanzu na ko ko ba ka kina da ko ni ko ba da na ni da ko Allah ya tsara لا أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa rahmatullahi salam da farko muna godiya ga Allah da nuna mana wannan rana wanda taba zaton ta ba kuma ba taba za mu ga jama'a a gaban mu ba tsakiyar gari a tsakiyar kofar bayi a manya da yara wanda da mutane kaɗan ne kalilan kamar yadda wani ya yi bayani cewa wannan guri wannan guri da duk wanda yake zuwan sama zai ga kawai a ya samu tsangwama da sana'a cikin al'umma baki a na farko abin da zan yi shine godiya ga profesa da ya samu dama ki zo wannan majalisi ne albarka wannan majalisi zuwan profesa ya ƙara ɗaukaka daman gidansa ne tun cin waɗansa 80 wani abu profesa yake koyarwa a wannan majalisi tun kafa a gina wannan sau da aka malaman da suka karantar a wannan majalisi suna da yawa manya-manyan malaman ahalus waɗansu suna da rai waɗansu sun rasu Allah ya jikansa Allah ya gafarta malam Jafar Allah ya jikansa Allah ya gafarta masa yana ɗaya daga cikin wanda ya koyar a cikin wannan majalisi mai albarka A malam Abubakar Hussein Allah ya jikansa ya gafarta masa ma ya zo ya koyar nan profesa Abubakar Jibril na biyu ke shiyara da ransa Allah ya kara masa lafiya wala shi ma zo wannan majalisi ya koyar A malam Muhammad bin Usman shi ma ya koyar a nan Dr. Jalo jalungo wanda aka sani shi ne shugaban majalisar malamai shi ma ya koyar a wannan majalisi wanda ya sani ya sani sannan profesa Sala Pakistan Allah ya kara masa lafiya shi ma ya koyar a wannan majalisi suna nan da yawa sannan malam Sayyid Ibrahim shi ma ya koyar malam sani ashir ya koyar malam ah, ah, suna nan dai da yawa da baki ɗaya sun koyar a cikin wannan majalisi a ah, kafin mu ajiye wannan abin magana muna so mu ƙara yaushe shi mahaifin mu addu'a ce Allah ya ƙara masa lafiya sannan za mu so mutane za su so su ji taya ya aka yi zama ahadis sunna da muna faɗai taya aka yi wannan majalisin inda shi ma ba yi haihuwar sa aka cewa a halin suna bane a'a shi ma da muridi ne kamar yadda ya gaya mana don muridin ma da ƙarfi saboda haka da kuma yana shi ma halara ta yi girgiza sai dai wuce suna ta yi girgiza saboda haka abinda ya bamu labari cewa yadda aka yi zama halin suna alhamdulillah yana kuma gode wa Allah ga wannan abu da kamar yadda aka sani cewa ba a yin tafsiri kamar yadda su profesa suke tafsiri duk sati na alkur'ani a da sai azumi azumi ake tafsiri wanda yake da shekaru ya sani to sauraka idan azumi ya zo akwai karatun da ake a nan unguwan ne wanda ba na ahadis sunna ba to shi ya kasance da shi da abokanansa can suke zuwa suke jin wannan karatun to akwai yayansa wanda 'ya'yansa ma su ma membobi ne a wannan majalisi Shi shine alhaji uba mai yadi Allah ya gafarta maka shi ya kasance idan suka tafi wancan karatun shi kuma sai tsaya a saman sa sai kamo malam abubakar mahmud gumi Allah ji kansa ya gafarta da rediyo kaduna kenan idan ya ji yana ji yana ji yana ji har sai sun dawo idan suka dawo to sai tambaye sai ce me kuka me ji a can me kuka koyo sai ta kama kane sai ce ko kuma shehu an ce shehu ya ce kaza shehu ya ce kaza kamar yadda dai aka ake yi a yanzu shi kuma sai ce to ka gama sai ce eh sai ce to ni kuma na ji an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza saboda haka tun yana ji yana ganin kamar a'a wannan abokin gaba ne shi dai can dai inda ake magana shehu can zai je yana yi yana yi yana mai akwai lokacin da ya ce kai shi ma dai bare ya tsaya ya ji wannan wa'azin ya ce tun da ya ji wa'azin nan sau daya ya daina zuwa wancan halarar ta girgiza ya daina ta gaba ki daya ya dawo yana sauraron malam abubakar mahmud gumi kuma Allah ya fahimtar da shi suna ta hanyar malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ya gafarta mutum daga nan ya watsar da wancan gabaki daya da ya gaya mana cewa idan ana maulidi shi zai yanka sa kuma zai yanka raguna amma Allah ba zai ba iyalin salama ko ɗaya ba saboda an masa wa'azin cewa in dai aka yanka wannan nama, to gwanda mutane maulidi su ci akan iyalin su ci saboda haka shi kuma ga baki da iyalinsa idan aka yanka din ba sa cin nama ko daya sai dai su gama jin kanshi ga baki daya amma sa hakura saboda haka tun da ji wannan ya daina wannan hidima ya dawo yana yi wa sunna hidima shi ne asalin asasa wannan majalisi da ake gani mai albarka kuma ya yi gwagwarmaya da mutane da yawa akwai waɗanda suka taimaka masa Allah ji ɗansa ya gafarta waɗansu na da rai waɗansu ba su da rai alhamdulillah kuma sannan yana da alaƙa mai ƙarfi da Alhaji Ibrahim Bulbula Allah ji ɗansa ya gafarta mana nan da wancan majalisin da wannan duk ɗaya suke ɗaya daga cikin mukarraban alhaji ibrahim bibila allah ya ta masa ga shi muna tare da shi domin kowa ya sani shi ne farkon suna a cikin wannan ƙwaryen birni ga baki da saboda haka muna godiya allah ubangiji ya kashe mu akan suna. allah ya mu akan suna. kuma su profesa irin wannan ilimin ilmantarwa da suke mana ubangiji allah ya saka musu da kai allah ya haɗa mu a gidan aljanna a waɗanda suka haɗa wannan a lakta ubangiji Allah ya saka musu da sannan ba za mu manta da ɗan kwamitin wannan masallaci ba domin lokacin da alaji ya tashi kowa yana da tsanciya shikenan majalisi ya mutu a majalisi bai mutu ba saboda taimakon Allah sannan waɗannan 'yan kwamitin masallaci su ma Allah ya saka musu da alheri wannan da ƙarshe ga mala shi shine zai ke tattiri da wannan masallaci duk gyaran da aka yayi da baki ɗaya daga ta hanyar wa aka yi shi Allah ya saka masa da Allah ya bangi ya komar da kuma gida lafiya kuma Allah ya kawo mana profesa ya ta zuwa ya ta zuwa nan bane shi kuma Allah ya komar da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya gafarta wasu da ya Abuja. suwanan ibn Sa'id Usman da suwanan Kabir Ladan da suwanan sauran dattawa da wannan guri Allah ya gafarta musu insha Allah mu ɗaya ga da Ramadan da aka saba malamin da ya yi bara barkan har alal shi ne da da da ranar da da aka ce an ga wata a fara azumi na ɗaya insha Allah ranar da fara bayan an yi sallar la'asar har sallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah